Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na hudu a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekarar da muke ban kwana da ita inda a ranar 11 ga watan Oktoban da ya gabata wakilin ma'agadas Hamid Mahmud ya tattauna mana da daraktan ma'aikatar gidan gona ta Agadas Muhammad Ma'azu Umar Sanda kan karancin ruwan sama da taimakon da gwamnati ta ba su. Abin da muke iyawa ba ma watan shi shine dangance da karamcin ruwa da muka kamar damunan nan ta bana kamar mun dan same ta. Kenan dole sai ɗauki an sama matakai. dangance da nasara da muke son mu samu. Shi wa an sama matakai ne ya kamata mu ɗauka kenan kaga him ya san ruwa ya san rijiyoyi tun da rijiyoyin da ƙasa adda kwai kenan an yasa su kuma sai an gina rijiyoyi madiya kuma muke a ƙarshe ya kamata a ce da gwamnati da masu hannu da shuni sun yi babban madatsar ruwa an ka samu madatsar ruwa kamar uku zawa hudu kasar agadas ka gani kenan insha allahu duk wannan cuta ta mu ta zo sauki to kan kare bayani na godiya zan kai ga gwamnati tunda an ka diba ko da damuna ko da noman eh, kwari bakin gwalgwado gwamnati na tallafa mu kwarai ga ya ba mu iri na noman rani ya ba mu iri na damuna ya ba mu magani wanda zamu kuma daga kyauta ake ba mutane ka gani na uku yana bana kai bambancin ma ga wancan shekaru na baya gwamnati har taki ya kamu na ruwa yanzu haka muna da litar wajen dubu biyu da ashirin da biyar wanda za a ba mutane kyauta amma kyau irin nan da ake kawo da taki da magani karkashin miri ce muke bi kenan tunda kamar da ake hanyar shiga duka miri ce dangance da malaman wanda suke can guri-guri komin-komin da departement-departement kenan hanyar su ce muke bi wannan abu a ba mutane to ka gani amma gwamnati shi kaɗai baya iya saboda Allah sai ana kama mishi tunda akwai masanu da shi masanu da proje-proje da yake nan da program da gwamnati yake zuwa yana ya kose na kawo su. A ranar ɗaya ga watan Oktoban da ya gabata shi ma wakilinmu na jihar Adamawa Ladu Salisu Muhammad Garba ya tattauna mana da babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Suleiman kan irin yadda ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da gonaki. Kawo yanzu dai muna da ƙididdigan ya fi hekta dubu ishirin da biyar hmm. yanzu a gabana da yake gani dinnan na fufore ne kadai hmm. a fuforen nan kadai muna da hekta ya kai dubu biyar da wani abu da suka salwanta kaga a fufore kadai muna da hekta dubu biyar da dari biyar da tara so a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan fiye da hekta dubu ishirin da hmm. suka salwanta na gonaki a adamawa dinnan kuma wannan yana da hatsarin matuka yana da hatsarin gaske domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan eh, arewa maso yamma da hmm. arewa maso tsakiya saboda abun nan tashin hankali na kinnafin hmm. rashin zaman lafiya mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma wasunsu kuma su zo su sai kayan gona daga abin eh, amfanin gona daga nan wurin su koma to yanzu bana din in ka kasa gonakinmu da ke adamawa ɗinnan kusan in ce kashi tamanin duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya dinnan lallai wannan yana da hatsari matuka don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna na gaya masa lokacin da na gaya masa kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai me ya kamata a yi don tun kamin wannan ma a lissafi wannan da ake yi na kada zai na un din nan Food and Agricultural Organization ya nuna lissafin akwai ƙididdigan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a Borno Yobe da Adamawa da suke fuskantar abin nan acute malnutrition na yunwa kenan. Mm, mai karfi mm. kawo zuwa wata na takwas din nan kenan fa gididdigan ya tsaya mm. to ga abin da ya faru tsakanin wata na takwas din yanzu ya nuna kenan fa sai Allah ya kawo mana sauki A ranar 22 ga watan nuwamba da ya gabata, mun tattauna da gwamnan jihar Sokoto, Alhaji Aminu Waziri Tambuwal, kan irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka don taimakawa manoma. A wannan damina ta bana wadda alhamdulillah Allah ya ba mu ruwa mai albarka sosai a jihar Sokoto. Tun kafin shigowarta mun ɗauki matakai na ganin cewa an rage yawan 'yan ta'addan daji a cikin dazuzzukan jihar Sokoto wanda Eh, a cikin sirri an ɗauki matakai na kai musu farmaki a mazaunansu inda aka rarrage su da yawa amma kamar ne ka sani abin ya zama muna ya eh, da baibaye a eh, kasar tamu musamman arewa maso yamma duk da haka dai alhamdulahi manomanmu da dama mafi yawanci sun samu taimako na ganin cewa da da Allah Ah, sun yi noma kuma sun ɗobo ah, kayan albarkacin gona sun dawo da su cikin ah, gidajensu da garuruwanmu wanda wannan yana daga cikin nasarar da muke ganin an samu kamar ba inda aka fito ba inda a shekarar ta wuce abin ya kamari kwarai da gaske amma bana abin ya yi dama al'umma sun samu shigo da kayan amfanin gonarsu a gidajensu. To ko akwai wani shiri da gwamnatinka take yi wajen rage wa manoma raɗaɗi wajen fito da kayayyakin da suka noma saboda rashin kyawun hanyoyi? Tun kafin ma hakan gwamnatin mu tana ba da gudunmawa kwarai da gaske kusan fiye da mahiyancin gwamnatocin da muke da su a Najeriya wurin sha'anin ba da tallafi ga manoma don babu shekarar da tun da Allah ya samu ka zo ba mu nemo taki da kayan da ke inganta sha'anin noma muka ba talakawan jihar Sokoto a cikin farashi mai rahusa ba ko wannan shekara da kuma yawancin jihohin ma ba su yi ba mu mun yi mun samu takin zamani mun ba al'umma jihar Sokoto a kuɗaɗe masu rahusa. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe wato sabuwar shekarar 2023 za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma julie leathers gresham da ta daidaita mada sauti muhammad hafiz baballa ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu.